daga fari da muka tashi muka yi gudu na hita daga tafkin cari na bitar ruwa na je wannan gidan kam din idris debi ta gubuwa na hita mun rabu tare da mai na ya hita ta tudu ni na hita ta ruwa kaina na hita na samu ruwa iya nan an ka samu an ka sa ni jirgi kwale-kwale na tsallaka ci an ka ajiye ni muka samu muka shiga mota aka tahi da mu muka shiga can gidan kam aka tallafa muna ana ba mu abinci da taimakon barguna kwanukan abinci su tabarmi dai mun dan sha wahala ban samu labarin yan uwana ba na daɗe haka ana bincike tukuna na samu labarin su kuma na sake na zo nan Nijar. Kenan duk wannan kai da kawo da ke ta ke kaɗai ke shi? Ni kaɗai sai yara na yi shi har ina tare da wasu marayu biyu na haɗu da su na tallafa musu ni ma na ɗauke su ba ni da yara lokaci. To da kuka zo a Nijar ya tarbon naku ya kasance? A gaskiya mun samu tarbo sosai. hiya da yadda muke tsammani wallahi mata maza baki iya gwargwado kuma har yanzu suna kan yi amma muna godiya gare su kuma su ƙara taimakawa. Bayan taimako da suke baku ana koya muku wasu ayyukan hannu saboda mun san daga can da kuke kuna wata sana'a. fulan ta zo ta ce za ta yi ta ɗauki wasu mata guda biyu mu dai sashen mu. Ta ce za ta koya musu aikin hannu. yanzu an koya musu wata shida in ya cika an ce za a ɗauki wasu amma dai ba a ɗauka ba. mu dawo kan matsalolin da kuke fuskanta an san kuna da iyalai yanzu shin ya kuke ta yadda wannan rayuwa ta ku anan. muna da iyalai sosai kuma da lokacin da muna gida mace bata san ta ɗauki nauyin kanta ba ba ta da matsala komi mai gida zai yi amma yanzu da mun ka tsinci kanmu cikin wani hali da mu da mazajen mu kowa ana ya juna kowa in ya samu zai taimaka a samu dai a riƙe kai a tahi hakan mutanen gari suna ci akwai kamar 'yan boko haram daga cikin masu shigowa shin ya kike gani wannan magana a'a daga sashen mu gaskiya babu dan wanda ma mun ka gani in ba mu yarda da shi ba za mu kira mu ce ga wani bakon ido kuma ba mu san shi ba ba mu yarda da shi ba a zo a kama shi a mishi binkici